وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yini mai albarka ranar juma'a a yau goma sha biyu ga watan ramadan shekara 437 bayan kauran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine goma sha bakwai ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a cikin wata ramadana mun saba mukan tara tambayoyin da kuka rubuto a cikin kwanakin da muke karatu sai mu amsa su a ranar juma'a irin ta yau muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa mu amsa daidai kuma mu yi aiki da daidai ah, an tattace tambayoyin nan duk waɗanda eh, suke wato sun cancanta za a karanta su abubuwan da ba za a karanta ba kawai su ne maiwa in a cikin karatu a riga an amsa to maiwa ka yi tambayar kafin karatu ya iso kai wannan ba za a yi ba amma galibin tambayoyi kusan duka dai wanda dai aka bani ga sunan a nan za ku ji su wannan yana tambaya akan mecece fa'idar karanta alkunutu a sallan asuba don ya ga wasu limamai sukan yi sannan waɗansu kuma ba sa yin irin wannan sannan kuma ya ce ba irin sannan menene ake karantawa alkunutu da abinda ake nufi da alkunutu shine addu'a a cikin sallah addu'a a cikin sallah sawa'un roƙon neman abu na alheri ko kuma neman tsari daga wani abu na sharri dukkan malamai sun yi ittifaki ba wanda ya saba cewa alkunutu yin addu'a a cikin sallah sunna ne a sallan nafila wato wutiri an fahimci wannan ko in an zo wutiri in an kare sai a yi alkunutu kamar yadda muka saba yi muna yi a cikin sallar a cikin sallar tarawihi ko in an zo na karshe ko a tahajjud ana yi wannan saboda eh, ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi Aliyu ibn Abi Talib Allah ya kare yarda a gare shi ya ruwaito kamar yadda yake cikin sunan wanda Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin a cikin Irwaul Galil fi takhrij hadith manad sabil hadisi na 430 wanda a cikin sa har yace ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake karantawa yana ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik sannan yana daga cikin abin da ya inganta cewa yin addu'a ta hanyar karanta wannan addu'ar da muka saba Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa barik lana fi ma afait. wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la man jaminka illa ilayk wannan addu'ar annabi ne sallallahu alaihi wasallama da kansa ya koya wa jikansa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya kare da dagare su gaba daya shi wannan shi ma ya inganta kamar yadda abu dawud ya ruwaito shi da imamun nasa'i kuma shi ma albani ya inganta shi a cikin irwaul ghalil fi takhrij hadisi manar sabil hadisi na 429 wanda yake kafin wannan kenan baka haka dai wannan ya inganta ya tabbata to sai kuma addu'o'i na alqunutu a cikin sallar farilla a cikin sallar farilla dukkan malamai sun yi ittifaki cewa ana iya yin alqunutu a cikin sallan farilla inda suka saba shine a wace sallar kuma a yaushe kun gane tahriru mahallin dukkan dukkansu sun yarda cewa alkunutu a sallan farilla ya inganta kuma mashru'i ne inda suka saba shine a yaushe ake yi masabar imamu malik da masabar imamu shafi'i suka ce ana yi ne a sallar asuba sun yi ittifaki akan nan masabar imamu shafi'i ya kara da sallar magariba an fahimci wannan ko dalilin dalilinsu akai shine uh, sannan wasu malamai kamar saban imamu ahmad ibn hanbal su kuma suka ce ba a yi ana iya yi ba a sallan asuba kadai ba ba a sallan magariba kadai ba a kowace irin sallah ta farilla amma in bukata ta taso ba kawai ai ta yi kullum ba su imamu malik da shafi'i suka ce ai ta yi a sallan asuba kullum a dore waɗancan kuma suka ce a a ba sallan asuba kowace ma ana iya amma in bukata ta taso don haka ana iya ai ta yi a asuba ko a magaribar ko kuma ma a ƙara da wasu sallolin amma in akwai bukata dalilin masabar malikiya da shafi'iya ta yin alkunutun da kuka gani ake a sallan asuba shine hadisin albara ibn azib wanda imamu tirmidhi ya ruwaito shi kuma yace hadisi ne ingantacce albani ma ya inganta shi yake cewa wato kana albara ibnu azib yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqunutu fi salati subuhi wal maghrib annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin alqunutu a sallan mangariba da sallan asuba kun ji wannan hadisin ya fito karo karo ko saboda haka sai suka ce don haka alqunutu sunna ce a sallan magariba alqunutu sunna ce a sallar asuba imam malik ya fi karfafa sallar asuba shi kuma shafi ya dauki duka biyu to shine imamu tirmidhi in ka duba karkashin wannan hadisin shi da kansa bayan ya ruwaito hadisin sai ke cewa yace waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fi malamai sun yi sabanin cewa shin sallar asuba za a kebe ta a rinka mata alkunutu ko ba za a kebe ta ba fara'a ba'du ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim alqunuta fi salatil fajr wasu malamai tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa wanda suka biyo bayan su suna kan cewa za a yi alkunutu a sallan asuba wa huwa malikin malik wa shafi'i wannan ita ce mas'abar imamu malik da imamu shafi'i wa ahmad wa ishaq amma imamu ahmad da ishaq ibn rahawai dukan suka ce la na fil fajr ba a yin alqanutu a alfajr a sallan asuba zalla illa inda nazilatin sai dai in akwai wata bukata wata nazila mutane sun shiga cikin wani hali na annoba mutane sun shiga wani hali na firgici da rashin tabbas ko wani hali na tsoro ko ana cikin halin yaki to wannan kan an gane ko a irin wannan falil imami an du'u lil juyushil musulmi nan kan ya halatta liman sai ya rinka yin addu'a yana roƙo wa musulmi da al'umma musulmi da rundunar musulmi akan cin nasara in ana cikin yaƙi ko wani abu sai suka ce nan ya halatta ai a sallan asuba ya halatta kuma ai a wata sallar mu an fahimta imamu shaukani a cikin nailul autar ya yi ƙarin bayani yake cewa lani za a fi wuku ilkunut minhu sallallahu alaihi sallama ba wanda ya saba cewa annabi sallama ya yi alkanutu a sallar farilla inna man ne za a fi stimrari mashru'iyyatihi sabanin ne shin za a ci gaba a yi ta yi kullum ko kuma a sai da bukata in bukatar ta yaye sai a daina to wanne ne wanda ya fi zama mai rinjaye wanda ya fi rinjaye shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alƙanutu a cikin sallan asuba ya yi alƙanutu a sallar da ba ta asuba ba cikin sallolin farilla amma lokacin da bukatuwa suka faru kamar yadda na faɗa wata bukata ta taso wa al'umma wanda ta shafi mutane gaba ɗaya ba mutum shi ɗaya ba to wannan shi ne za ka haɗa hadisan duka hadisan da suka nuna annabi ya yi salla ya yi alkanutu a salloli na farilla an fahimta sai ka haɗa su da wani hadisi wanda shi kuma na wato abu malik al-ashja'i wanda yace ya tambayi babansa yace wa babansa ya abis ya abati ya babana kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai dai ka ci moriyar yin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai sahabi ne wa khalfa abubakar ka bi abubakar sallah wa khalfa umar ka bi umar sallah wa khalfa usman ka bi umar ka bi usman sallah wa aliyin kuma ka bi aliyu sallah wannan sahabin ya ci moriyar bin waɗannan gaba su sallah ya yi tsawon kwana kenan sai ce a fakanu ya ƙunutu na filfajiri shin suna yin abin da yanzu naga ana yi na aita yin alƙunutu kowace sallan asuba Wani abin suna ce tasa da shi da kula fa'ur rashidun fakala sai baban sai ce ai bunai muhdar. Ya ce kai ɗana wannan abin ƙirƙiransa sa akai sabon abu ne farau ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin abubakar da umar da usman ba a keɓe sallar asuba ana musu ana mata alkunutu ba wannan hadisi alhamsa suka ruwaito in banda abu dawud an gane ahmad da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja duka su ruwaito kuma hadisi ne wanda ya inganta albani ya inganta shi a cikin irwa ulgani hadisi na 435 don haka dai in ka hada wannan hadisin da ya ce bid'a ne yin haka da waɗancan hadisan da suka ce ana yi sai ka fitar da cewa ana yi ne in bukata ta taso amma a keɓe ta a yi ta yi kullum to shine wanda wanda yake cewa shi shi farau ne da haka dai abin da ya fi dacewa wanda ya fi zama rajihi shine ya halatta a yi alkanutu amma in bukata ta taso wani abu na halin ƙasa tana ciki sai liman ya rika yi mutane suna ce amin kuma ana yi ne a bayyane ba ana yi bane a asirce shine abin da ya fi dacewa da sunna wallahu a'lam wannan mai tambayar yana tambaya cewa menene hukuncin wanda ya saki matarsa alhali yana cikin cutar ajali ko kuma ko kuma ana masa magani da sauransu ku sani da cewa wannan shi ake ce at-talaqu fi maradil maut a wurin malaman fiqh saki a lokacin cutar ajali me ake nufi da saki cikin cutar ajali shine kai wani ciwo wanda ana tsammani ba za ka tashi ba kai ma kaga alama ba za ka tashi ba ko kai hatsari yanda alamar cewa ana jiran kawai ka cika ne ko ta cuta ta sa an ce wani wata gabar ka ta cinye ko hanta ko zuciya ko wani abu yanda kawai kana jiran lokaci ne ko kana da wani ciwo wanda an san wannan ciwon ba a tashi to kawai galibi kenan sai kawai mutum ya ce ya sake matarsa a lokacin ko kuma mutum ba yana ciwo bane yana lafiyansa amma ya san zai mutu kamar da aka yanke masa hukuncin kisa saura wata ɗaya a kashe shi ko saura sati ɗaya sai ce ya sake matarsa kaga wani ya tabbatar zai mutu kowa ma ya tabbatar zai mutu amma baka san yaushe bane shi kuma ya san death ko kuma ko ma bai san rana ba dai ya san yana jiran mutuwa ne wannan shine ake ce masa at-talaqu fi maradil maut abinda malamai suke la'akari da mutum mai wannan shine mutum zai iya akwai tendensin suna da ɗan tsama da matar ko jiya matar ta ɗan masa laifi sai ce shi kuma tunda ta masa wannan ba za ta ci gadonsa ba sai sake ta to wani kuma zai yana zaune da matarsa lafiya lafiya amma har kawai shi yana mata bakin cikin ta ci kudinsa ne bayan ya mutu to shari'a kuma ta sa in ka riga ka aure ta wannan dalili ne da zai sa ta ci kudinka ka ci kudinta ana ɗaura aure ko da ba a tare ba aka ce an ɗaura aure da wane sai wane ya mutu to matar sai ta ci gado in ita ma ta mutu shi ma sai ya ci gado ko ba a tare ba shi wani harkar kudin ba a wasa da shi to shi mutum kawai don bakin ciki haka kawai sai ga yana cikin ciwo ya ga zai cika sai ce ita ya sake ta to menene malamai suka ce malamai sun ce akan wannan abun akwai abubuwa da tarattara tabo alaihi na farko shine idan mutum yana irin wannan ciwo to duk kyautar da mutum zai yi ko zai bada sadaka ko kyauta ba za a yadda ba sai dai ya bada ɗaya bisa uku ko ƙasa da haka mutum har kawai ya ga zai mutu kawai sai ce gidan sannan yana mutuwa ya bada wani ko ya bada shi sadaka fi sabi lawa masallacin unguwarsu da duk bai san zai yi ba sai da ga zai mutu to sai a raba gidan gaba ɗaya sai a gani gidan gaba ɗaya shine iya abin da ya mallaka kuma gidan nan bai fi dubu ɗari ba sai a cire dubu talatin a ba masallaci a riƙe gidan a raba wa magada an fahimci wannan saboda kada mutum ya hana wasu cin gado saboda wata bukatarsa da bai niyar yi ba sai yanzu abu na biyu shine idan mutum ya ce ya saki matarsa a cikin ciwon da a ciki zai mutu to sakin yayi ba wanda ya ce sakin bai yi ba kun fahimci wannan matsalar ita ce yaya batun gado an gane ko to akan gadon nan mu sani na farko malamai sun yi ittifaki cewa idan mutum ya saki matarsa yana cikin ciwo sakin da raja'i ne saki ɗaya ko biyu kaga wani ai za a iya kome ko sai kafin ta gama idda ai ya sake ta kafin ta gama idda sai ya mutu to duk malamai sun yi ittifaki cewa za a raba gado har da ita saboda har yanzu matarsa ce ku lura da cewa duk wanda ya sake mata ɗaya ko ya sake ta saki na biyu kuma bata gama idda ba to auren bai mutu ba ya suma ne kaga wanda bai suma ba kuma baka ce ya mutu baka hmm. aure bai mutu ba aure ya suma idan aka ce idda ta kare to shine aure ya mutu gaba kun gane wannan da kyau ko abu na biyu shine malamai sun yi ittifaki cewa in mutum ya sake ta a cikin ciwon da ba a jin tsoron ciwon ko kuma yana da lafiya sai ya sake ta sannan wannan matar sai ta gama iddarta kafin sai ya mutu to wannan matar ba za ta ci gado ba duk sun yi ittifaki anan ka sake ta yau gobe sai ka sai kai aka hadari ko kana sake ta kana fita kai hatsari kuma sai ka zo ka mutu ba za a ce ka in kayo alamar mutuwa bane a'a ba ruwan mutum da lokacin da ka sake ta baka fara ciwo ba idan ka mutu kafin ta gama idda to wannan bunce za ta ci gado amma sai ka jira sai da ta gama idda tukunna sai ka mutu to shikenan wannan gadon ba za ta ci ba an fahimci wannan inda suka saba shine mutum ya ce ya sake matarsa sakin da ba kome kamar da akwai biyu sai bai ga zai mutu sai ya ƙara ɗaya kaga wannan ba kome ko ya zama uku to shin shi wannan sai ta zo kafin ta gama idda sai an gane kaga sakin ba ba dawowa kaga batun ta gama idda ko bata idda ba dama duka bai da wani fa'ida to sai mutum ya zo ya mutu a wannan ciwon to jumhurin malamai abin da suke kai wanda shine masabin malikiya ma take kai shine cewa wannan matar za a bata gado saboda ana ganin akwai tsoron cewa yayi kokarin ya hana ta wannan abun ne to ita kuma sai shari'a ta ce ta bata wannan ya tabbata ne saboda asar din Usman Ibnu Affan Allah ya kare yarda gare shi lokacin da Abdurrahman Ibnu Auf bai da lafiya sai ya ce ya saki matarsa yana saken matarsa kuma sai ya zo ya mutu Shin abdurrahman bin auf ce za mu ba ta gado duk da cewa saki ya yi, kuma ba a samu wani cikin sahabbai ya saba masa ba sai malamai suka ce wanda ya nuna cewa wasu ma suna kiran shi cewa ijma'us sahaba ijma'un sukuti tunda ba wanda ya saba shi kenan don haka kuma sauran malamai suka zo bayan su suka da fatawa akan wannan don haka kaji yanda hukunci yake mutum ya saki matarsa a cikin ciwon da a cikin sai mutu wannan yana tambaya cewa a ƙara masa bayani akan yadda ake ciyar da miskini ana ciyar da miskini a matsayin wato penalty ko kuma a matsayin jabir na wani abu a shari'a a matsayin penalty yana zuwa kamar mutumin da yawa matansa zihari ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa wannan ba zai sake matar ba za ta halatta gare shi ba sai ya yi kafara an gane to daga cikin kafaran akwai ciyar da miskinai guda sittin. daga cikin abin da ake ci da miskinai akwai mutum in yayi rantsuwa sai mutum ya karya rantsuwan akwai ci da miskinai goma daga cikin abin da ake yin haka shine mutumin da ba zai iya azumi ba saboda ya tsufa ko ba zai iya azumi ba saboda ciwon da yake kama da tsufa kaman ciwon da ba a warkewa to mutumin da yake ciwon da ba a warkewa ko mutumin da yake da ciwon tsufa to wannan mutumin a madadin azuminsa ciyarwa zai yi yaya ake ciyar wannan yadda ake ciyarwa hanya biyu ce ko ka ba da mutum abinci ya je ya dafa ko kuma ka bashi dafaffe ya ci ya ake bashi dafaffe a abin da yake ya je ya dafa shine ka ba shi hatsi min ausati ma tut'imuna ahlikum abinda kuka saba cin abinci da shi ko masara ko shinkafa ko wani abu sai ka ba shi ko garin kwaki ne a garinku. za ka zaka bada likulli miskinin nisfu sa shine yafi rinjaye kowane miskini zaka bashi rabin sa'i sa'i shine irin abun da ake bayarwa lokacin da ake da ake yin fidda kai na ƙarshen azumi to wannan sa'in rabinsa irin mudu din nan ƙanana kamar guda biyu shine yake yin kusan guda biyu shine yake kaiwa sa'i ɗaya kamar kwano babban kwano kenan to irin wannan idan mutum ya cire guda ɗayansa to kamar na mutum biyu kenan an gane ko to gurgurdun yawan azumin kamar yanzu tsoho mahaifinka ba zai iya azumi ba sai ka kirga azumi gaba ɗaya guda 30 ko 29 nan sai ka ba da sa'i sa'i sa'i guda 15 kaga ya zama mutum nawa 30 kenan an gane wannan zaka iya yin wannan zaka iya kuma ka ba da abincin a dafe abinci a dafe din nan shine yughaddihim a yu'ashihim bisa zancen da ya firin jaye ka ba su ko abincin rana ko abincin dare amma ban da breakfast shi baya ciki imamul bukhari ya rawaito cewa anas dan malik lokacin da ya tsufa baya iya azumi sai ya tara miskinai sai ya sa a ba su burodi da miya su ci kowa ya ci ya koshi hubus kenan walaham biredi da nama da waye sai ka ci kowa in ya ci ya koshi shikenan ya zama mutum daya zaka in ka tara mutum talatin kato ka ba su abinci suka koshi kenan magana a kare to amma dole sai katti ya halatta ka ba da maza ya halatta ka bada mata kuma duk sun yi itifaki cewa har da yara ma suna ciki duk ba wanda ya saba ko yara kanana ka tara su almajirai ka ba su abinci suka koshi kowa ya ci shiken. wanda bai koshi sai an dan jima sai ka tsaya sai ya koshi tutu imu aka ce ka ci da shi wanda kuma zai dan ci loma uku ya koshi shikenan kai dai su ci abinci kowa ya koshi ko ka kawo gaba ɗaya mutum goma su zo su ci tare sai sun koshi ko ka zuba wa kowa nasa duk ya halatta sannan malamai suka ce kuma ya halatta ka bada iyalan gida kamar yanzu mutum ɗaya cikin gidansa akwai mutum goma kai kuma za ka yi kafaran rantsuwa an ce a ci da mutum goma ko ko azumi guda goma da za ka biya na mahaifinka tsoho an fahimta shi kenan sai ka bada sai ka yi cafanin abin da za a ce a gidan wani yana da iyalai sun kai goma da maza da matan dukan an hada da yara sun kai goma inda suka dan yi sabani shine har da yaron da yake shan mama har da shi zance mafi rinjaye shine kowa inda ya miskini ne ai shi ma miskini ne wannan yaron tunda ubansa miskini ne shi ma miskini ne to sai ai lissafin familin gidan sun kai goma ko sun fi haka sai ka ce wa mutumin ka dauki nauyin cafanan yau shikenan ka dauki nauyin abincin dare ko abincin rana dukan aka ci aka koshi aka dafa abinci shikenan ka ci da miskinai goma an fahimci wannan sai dai bai halatta mutum ya bada kima ba khilafan lil hanafiya shine mutum ya ce ai in aka yi lissafi shine 700 ya ka bashi 700 ka ce je sai a'a sai dai ka bada abinci banda kuɗi in ka bashi abincin ka bashi kuɗin shi kuma ya je ya wani abin da shi in kana so sadaka ke. wanda yake cewa wai yana hanya zuwa wajen tafsir sai ya ga wasu mata waɗanda ba musulmai ba suna kururuwa suna neman taimako sai suka shiga suka taimake su mai hukuncin su taimakon wanda ba musulmai ba ya halatta mana a taimaki wanda ba musulmai ba ai taimako bai tsaya akan musulmi ba taimako bai tsaya akan musulmi ba taimako a matsayinka na dan adam saboda mutane waɗanda ba musulmi ba ko dai su zama wato harbiyuna ne ko kuma zama ba harbiyuna ba harbiyuna su ne abokan yaƙi wanda ake zama da yaƙi da su wanda ake cikin yaƙi da su kaga waɗannan ban da su cikin taimako amma waɗanda ba yaƙi ake da su ba kun zauna tare da su a ƙasa ɗaya ko gari ɗaya ko makaranta ɗaya ko wani abu wannan ba a ce musu harbiyun to wannan ya halatta ka taimake su kuma sunna ce ubangiji madaukakin sarki ya ce la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul Allah madaukin sarki baya hana ku ku kyautata ma waɗanda ba su yaƙe ku ba kuma ba su kore ku daga gidajen ku ba sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana a cikin hadisin da yake cikin sahih bukhari asma'u bintu abi bakar mahaifiyarta ita ba musulma bace sai ta zo ta same ta tana nema ta taimaka ta sai ta tambaya annabi sallallahu alaihi sallam cewa za ta iya taimakon ta kuma ita mushrika ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ki taimake ta mana an fahimci wannan sannan kuma uh, Umar ibn al-Khattab ya kasance makwabtansa da abokansa na da waɗanda suke makka mushirikai. in ya zo makka lokacin sai ta musu alheri ya ba su abubuwan taimako wannan ya halatta saboda yana jan hankalinsu ne zuwa ga musulunci Da haka taimako duk inda yake inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay har dabbobi har kowaye ne taimako a matsayinka na musulmi kai ambassador ne na taimakon al'umma ai kuma kai ambassador ne na kyautatawa humanity don haka bai takaita akan musulmi ba wallahu alam wanda mai tambaya yana cewa menene hukuncin wanda ya yi noman hatsi bai sayar ba sannan kuma sai ya ajiye shi sai daga baya da ya tsada kafin ya sayar wani abin shi ake ce alihtikar alihtikar alihtikar asalin alihtikar a shari'ar musulunci haramun ne sabo ne saboda hadisin da yake cikin sayi muslim na ma'amar ibnu abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahtakimu illa khati ba wanda yake yin ihtikar hodin kenan sai mai laifi abinda ake nufi da al kamar da Imam nau ya faɗa sharhin wannan hadisin yace al khati huwa al asi shine mai laifi wanda yayi sako wa huwa yace wa wa hadha al sarihun fi tahrimihi wannan hadisin yana nuna cewa haramun ne yin ihtikar a musulunci a fahimta da kyau ko to ishtikar din nan wani iri ne wanda aka haramta ko wani iri abinda malamai suka ce shine wanda aka haramta shine wanda kayan da mutane suke bukata essential kuma ana cikin laluran bukatarsa ina kun san kwanakin baya da aka yi tsananin bukatan tumatiri ya yi tsada ɗinnan? nan to a irin wannan lokacin in kana da shi bai halarta ka ɓoye ba da lokacin da ake tsananin tsadar abinci mutane suna bukata babu abinci yayi karanci sai ka ce zaka aje sai ya ƙara tsadan to wannan haramun ne amma akwai shi kaka ne sai ka ce ba yanzu ka sayar ba ba wata lalura akan bukata sai ka ce zaka jira sai ya ƙara tsada aiwa halallahu bai'a jama'a an fahimta wannan ya halatta ka yi nomanka ko kuma ka saya da kaka sai ka tattara daga baya ka sayar amma dama babu tsananin bukata ta lalura amma ana cikin yunwa ana tsananin bukata to wannan malamai da yawa suka ce ba ma abinci ba ko menene inda essential commodity ne mutum ya ɓoye sai ce sai ya ƙara tsada ya ƙara tsananta wa mutane to wannan bai halatta ba an fahimta ko wannan shine abin da imamu shauka ne faɗa cikin nailul autar kuma shine fatawan malaman malikiya kuma duk abin da ya zama akwai darar ga mutane akai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la darara wala dira to duk cuta kada mutum ya taimaka wajen kawo ta a cikin mutane in mutum yana so ya ga wannan karin bayani da bi fatawar da da'ima fatawa ta 6374 tambaya ta gaba da ya shi yake ce mutumin da baya sa hula zai iya yin limanci mutumin da bai sa hula ba zai iya limanci amsa dai kai tsaye ita ce ya halatta mutum ya yi limanci kuma sallah ta inganta in bai da hula sallah ta yi ba abin da ya hana wato ingantuwar sallah alaƙarsa da cewa mutum sai ya sa hula ma menene hukuncin sa hula a musulunci hukuncin sa hula asali hula tana daga cikin al'adat ne al'ada ce babu wani abu da ya zo na nassi na alkur'ani ko na hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya umarni cewa mutum ya rufe kansa cikin abin da malamai suka ce malaman hadisi an fahimci wannan da kyau ko to amma ya fada cikin al'adat al'adat kuma al'adatu muhakkama al'ada tana zama hukuncin shari'a wato a yi aiki da ita matsayin hukuncin shari'a idan al'adar mutane sun ɗauke ta kuma tana da kyau to a kan wannan ne na samu magana al'imamu shatubi da ya cikin al-muwafaqat mujalladi na biyu juzu shafi na 284 yake cewa duk abin da yake al'ada ce ta mutane suna ganin ta mai kyau ne to duk mutumin da yake da mutunci a cikin al'umma kamar malamai ko masu daraja ko makamanci haka to wannan abun in sun yi shi za su samu lada kuma ya zama bangare ne na addini ya ce daga ciki akwai tafsiyatul ra'as kamar rufe kai a wurin waɗanda suke ganin sa yana da girma ya ce to in mutum ya yi shi a matsayin addini to yana cikin muru'a wato yana daga cikin abuwa na mutunci kuma ya kamata mutum ya yi kuma mutum in ya yi shi don niyan cika muru'a to zai samu lada ya ce a garuruwa da al'adu waɗanda suka ɗauke shi a matsayin cewa abu ne mai kyau kaga mu a wurin mu ba ma abu mai kyau ba kamar ma addini addini ne yanzu da zan cire hulan na haka kawai in wuce limanci gaskiya wani zai ja wani zai sallama musamman ga babban riga ga komi amma ba hula kamar mutanen Mauritania amma kaga su a wurin su su kuma mutum ya gama cika gayansa shine ya kawo shit da wando ya gama kurewa kuma sai kawo babban riga sai ya dora amma ba hula sai ya tsefe kan amma shirt da wando zai sa ya ɗora babban riga shine mutum ya kure a daka mu kuma kaga ba haka bane sannan ƙasashe da yawa su kuma mutum ya gama cika muru'a shine ya sa wando ya sa shirt ya kawo coat ya dora yayi wane ne sai ya hau mun bari ya hudu ba wannan shi a wurin su shine daidai kaga baraka ce da babban riga to don haka duk da suturar da mutane suke sawa ka ɗauka? cewa addini yana goyon bayan suturar da mutane suke sawa gurgurdon abin da suka gan ya yayi kyau ما رآه المسلمون حسنا فهو Hassan, الله mara وما Kabihan, fahu فهو عند الله قبيح كما عند عبد الله بن مسعود yake faɗa cikin musnad da Imam Ahmad jama'a an fahimta saboda haka mu yanzu anan cikan cikan kamala na mutum a wajen ibada shine mutum ya sa kayan mu na al'ada mai kyau sannan ko ya sa babbar riga ko ya sa jamfa sannan ya kawo hula ya dora wani ma har ya dan dora da rawani haka ya karkata rawani mai fitin ta gaba an fahimta duk wannan in mutum ya shi kenan ya yi wani ya ɗora alkyabba wani ya sa jallabiya wani ya sa waye ne amma in a wurin mutane suna gani cewa ba al'ada ba ce mai kyau kaga ba za ka zo ka sa shet kuma ka zo ka ja su sallah ba ba ka sa karamar riga ka ja su sallah ba matukar kai dama an ɗauke ka mai jan sallah ne sai dai in kaji wani aka tura ka haka kawai kaga wannan kai ma ta faɗo ne to Allah ya sa mu dace an gamsu da wannan mai tambaya ta gaba yana cewa a yi masa bayani akan ya ce a cikin suratul ma'ida ka yi magana kan mu'ujiza ta annabi isa alaihi salam sai ce to wai haka ne abinda ake cewa wai ulama ummati ka an biya ibani isra'il wannan magana ce wai ulama ummati malaman cikin al'ummata ka an biya ibani isra'il matsayinsu kamar na annabawa ne na bani isra'ila to wannan magana ta inganta manzon Allah ne sallallahu ya faɗe ta wannan maganar maudu'i ne kirkiran ƙarya aka yi aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasha lahu an yaqula mithla hada manzon Allah ba zai taɓa faɗan wannan maganar ba kamar yadda al-Imam al-Ajluni ya faɗa cikin littafin sa Kashful Khafa wa Muzilul Alba wa Muzilul Ilbat ya faɗa a cikin cewa wannan hadisin maudu'i ne sannan kuma da dai da yawa daga cikin malamai sun ce wannan abun in ma an ce hadisi ne to maudu'i ne ƙarya ne ba manzon Allah bane ya faɗa dangane da wannan ne ibnu hajar yake faɗa cikin fatuhul bari yace wan nabiyyu afdalu min wali duk annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yafi girma yafi daraja akan waliyi ko min girman waliyi shi yasa annabi nana maryamu ita ta haifi annabi isa amma annabi isa ya fita saboda ita waliyi ya ce shi kuma annabi ne kun fahimci wannan da kyau ko duk girman wali bai kai annabi ba kuma kowane irin annabi ne ko da mafi karancin annabi a cikin daraja to mafi girman wali a walitaka bai kai annabi ba inji ibnu hajar Ya ce wa huwa maqtu'un bihi aqlan wa naqlan wannan abu ne wanda tabbas ne abinda ake yanke hukunci da tabbas a kansa ko a hankali ko a addini ko a cikin hankali bai kamata ka ce wanda yake wali kuma ya kai annabi daraja ba yace sa'iru ila khilafihi duk wanda ya tafi zuwa da ba wannan ba yace wani malami ko wani waliyi ya fi wani daga cikin annabi ko wane ne annabin yace kafirun wannan mutumin kafiri ne li'annahu amrun ma'lumun min ash-shar'i darura domin wannan abu ne wanda a shari'a an san shi ta hanyar lalura cewa ba wanda ya kai annabawa daraja wani ibnu hajar ne ya faɗa cikin fatul bari sai a koma duba tambayar sa ta biyu yana cewa shin yana da kyau ko kuma ya halatta idan ana karatu a cikin sallah lokacin da liman yake karatu akan aljanna ko yan aljanna mutum ya ce Allah ya samu a cikin su a boye kamar ya ce Allah ja'alna minhum ya halatta mana lokacin da ake yin karatu aka zo wurin addu'a ayi aina karanta mana hadisin cikin sahihul bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana sallan dare sai Huzaifa ya bi shi sallah Huzaifa ya ce duk lokacin da ya wuce ayar addu'a sai addu'a duk lokacin da ya wuce ayar neman tsari sai nemi tsari duk lokacin da ya zo ayar wato wata bukata sai ya yi don haka ya halatta kana cikin karatu kamar da kuma ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi in ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la kafin ya wuce sai ya ce subhana rabbiyal a'la saboda Allah ne ya ce ka yi tasbihi to sai ya tsaya yayi kafin ya wuce in ya karanta fasabbih bismi rabbikal azim a ƙarshen suratul waqi'a sai ya tsaya ya ce sabbih isma rabbikal azim ai sai ya ce subhana rabbiyal azim an fahimta don ya halatta wannan yake cewa liman ne a cikin sallar isha'i a raka'ar ƙarshe sai ya manta bai yi sujada guda ɗaya ba har sai ya sallame shi kuma liman da ya tashi ciko sujada sai ya sujada guda biyu sannan ya yi sallama bayan an yi sallama kuma sai ba a bi. to daga nan ne fa sai aka samu sabani a cikin mamu a masallacin wasu na ganin hakan da liman yayi yayi daidai wasu kuma suna ganin sujada daya zai kawo yayi ba'adi wasu kuma na ganin raka'a daya zai kawo sanan yayi ba'adi to malam menene daidai kun ji wannan tambayar daidai dai kan ba a yi daidai ba a cikin duk abin da aka yi kar ku manta cewa sujada tana cikin rukunai a sallah sallah tana da rukunai tana da wajibai tana da sunnoni rukunai su ne kamar karatun fatiha kamar sujada kamar ruku'u kamar kabbaran harama wani su ake ce musu rukunai sallah tana da wajibai wajibai din nan su ne kamar tahiya kamar sami wa liman hamidahu an gane da sauransu sallah tana da sunnoni sunnoni su ne kamar ai tana da eh sunnoni ko sunnonin da suke kasa haka ko kuma a wurin wasu mustahabbai waɗannan sunnonin wannan wajiban da na faɗa su ne a wurin malikiya sunnoni a wurin hanabila kuma su ne ake ce musu wajibatus sala akwai kuma mustahabbai su a wurin malikiya su ne musabai a wurin waɗancan su ne sunnoni to amma dai duk dai bambanci kawai akan sabanin wani suna ake kiran su ne amma duk hukunci iri ɗaya ne a takaice shine idan mutum ya bar rukuni kamar wannan sujada ko ruku ko wani abu dole ne sai mutum ya kawo shi in baka ba sallar ba ta yi ba a cikin maganar dukkan malamai ba in mutum ya yi kuskure ya manta ya yi sujara guda ɗaya bai yi ɗayar ba ko da ya gama fatiya da sura kawai sai ya wuce sul sai je sujada bai yi ruku'u ba kaga ya bar ruku'u ko to waɗannan rukunan su yaya ake yi ya za a magance masabar imamu malik da masabar imamu ahmad shine raka'ar da wannan abun yake ciki ta rushe inda har ka gama sallar ko kuma ka wuce raka'ar to sai dai ka jefar da raka'ar kamar yanzu ka manta da sujada kuma har ka riga ka shiga wata raka'ar to raka'ar da ka manta sujadan nan sai ka fasa ta baka riga ka gama sallar ba kana cikin raka'a ta uku sai ka tuna baka yi sujada ba daya a raka'a ta biyu kai sujada ɗaya ne to sai ka ce yanzu kana raka'a ta biyu ne ba ta uku kake ba sai ka ƙara ɗaya sai zama wancan ka riga ka shafe ta in ka gama sai ka yi jira bayan ka yi sallama shine ba'adi ana ganewa da kyau amma in har ka manta ka yi sallama fa kana yin sallama sai ka tuna ko ka yi sallama sai wani ya gaya maka cewa ka bar rukuni ya za ka yi to shine fatawar imamu malik da fatawar imamu ahmad shine sai ka tashi sai ka ƙaro raka a guda kana tashi sai ka yi allahu akbar sai ka sake raka a guda raka'ar da wancan rukunin ke ciki in ka gama sai ka yi sallama sannan sai ka yi sujada bayan ka yi sallama shine ba'adi amma fatawar imamu shafi'i shine abunda ka barin kawai shi za ka yi kana zaune ka gama yi haka sai wani ya ce maka ai sujada ɗaya ka yi, to a daidai lokacin sai ka yi sujadar da ka barin in ka tashi sai ka yi sallama sannan sai ka yi sujadar ba'adi wannan ita ce fatawar imamu shafi'i wannan fatawar ta imamu shafi ita ce fatawar da ibn usaimin yake kanta fatawar malikiya da hanabila ita ce fatawar da ibn baz yake kanta muna na akan na ibn baz nan tafi karfi saboda in ka ce sujada kawai ne zaka yi sai ku gaya mun yanzu kana zaune haka kayi sallama sai aka ce maka kayi sujada daya yanzu in kai sujadan ka tashi sai kayi tahiya kayi sallama ko kuma kana yin sujadan ka gama in ka ce rukuni ne kadai ya kamata kai to kana yin sujada in ka tashi ka gama yanzu kuma sai ka yi ba'adi kaga kuma yi bambara kwai zaka sujada uku kenan in kuma ka ce za ka yi har ka kara da tahiya har ka kara shi wa sa ka, in ji ya ne ka tashi ka yi raka a guda mana an fahimta za ka wannan fahimtar ta fi karfi cewa in mutum ya yi sallama to in ya tashi zai ci ko raka a guda ce sai jefar da wancan ta riga ta lalace sannan daga baya sai zai su jiran ba'adi wallahu ala abu na gaba wannan ya ce wata addu'a ce ake yi ake daga hannu du'a'ul mas'ala ko du'a'ul ibada na yi bayani ai a cikin a cikin hudu ba ko du'a'u dukan su biyu ana daga hannu mana dukan su biyu ana daga hannu du'a'u ibada da du'a'u mas'ala amma a cikin du'a'u ibada inda aka ce ka daga nan ake dagawa amma du'a'u mas'ala kowanne ana dagawa du'a'u ibada ana dagawa inda aka ce a daga kamar in an zo za a yi bacci ana karanta kulhuwar lau da falaki da nas kafa uku ko ai wannan ana daga hannu ayi haka haka manzo Allah sai yake kuma kaga wannan ai du'a'u ibada ce don haka za a daga hannu kuma an gama za a shafe jiki gaba da sauran kuma su ayatul kursi su waye duk waɗannan su kuma ba sai an daga hannu ba kaga du'a'u ibada wata ana daga hannu amma du'a'u mas'ala duk lokacin da aka zo yi shi za a daga hannu kun fahimta wancan du'a ibada in kai zaka shafa jikinka wannan kuma du'a mas'ala in kai ka gama addu'an ka sai ka soke halunka ba sai ka shafa ba akwai hadisin shafawa amma bai inganta ba tambaya ta biyu ya ce ya halatta a yi jam'i kuma mutum ya koma gida ya yi sallan tarawi kuma za a iya kin haɗa magariba da isha'i domin sallan tarawi wannan na nufi jam'in da yake nufi shine aljam'u bainas salatai mun yi bayani akan wannan cikakke a cikin suratun nisa in mutum yana so cikakken bayani akan hada sallah ya koma cikin wancan amma a takaice shine ya halatta a haɗa magariba da isha ko da ana cikin azumi ya halatta a hada a zahar da la'asar ko a yaushe ne bisa ga zancen da ya firin jaye cikin zantuntukan malamai masabar imamu shafi'i in akwai bukatar da za a yi haka to amma waɗannan abubuwan dukansu rukusa ce ana magana akan ya halatta ne ba wai ba ana ce ya kamata ba ne don haka in kun ga ruwa ana ruwa abin da ya fi muku shine ku yi sallan mangariba shine asali sai ku watse ku tafi gida sai ku dawo ku yi sallan isha'i amma in kuka ga akwai takuri a cikin wannan to annabi sallallahu ya sunnanta saboda cewan abdullahi dan abbas arada allah yuhrija ummatahu to sai ku yi sallar mangariba da isha ku watse saboda kar a rasa wanda zasu zawo jam'i an fahimci wannan doka ya halatta ne fa ba wai ana ce mustahabbi bane ba wai in kun hada biyu sai ku samu ladan hadawa ba a'a ya halatta ba ku yi laifi ba saboda da asali bai halatta ku yi isha ba sai lokacin ta yayi yanzu kuma sai aka halatta muku don saboda matsala da ta faru haka dai abin da ya fi. in za ku iya saboda kar a rasa falalan tarawih shine in ana sallar in ana cikin azumi aka zo yin sallar magariba to in aka yi magariba sai a bari sai an dawo sallar isha'i saboda a samu falalan tarawih an fahimci wannan idan kuma mutane suka ce za su hada to ya halatta sai su yi mangariban su da ishan sai su watse daga baya kuma sai su dawo su yi tarawih to abin da yasa nake faɗa ɗazo shi ne tun da har za ku dawo tarawihi me yasa ba za ku dawo isha ba ai yafi muhimmanci akan tarawihi Ta ma kuka ce kun ji kun gani to ya halatta ku yi hakan ba laifi amma ba za ku yi tarawihi a yanzu da kuka yi insha ba da kuka hada saboda lokacin isha'i bai yi ba duk da cewa wasu malamai sun ce tun da aka iya yin isha'i ma ta fadilla ballantana nafila za ku iya yi an gane ko wallahu alam abin da ya shi ne cewa za ku iya ku bar isha ku daga baya ku dawo sai ku yi za ku iya kuma ku yi kayan ku sannan daga baya ku dawo bayan lokaci yayi ko cikin dare ko yaushe sai ku zo ku yi za ku iya kuma mutane in sun watse daga baya kowa ya je ya kayan sa duk wannan ya halatta sannan kuma ya halatta bayan an yi sallan tarawihi in ka ga dama an ka je gida ka kara abin da ka kara salatul laili masna masna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma in ka kara ba za ka maimaita wutiri ba in ka riga kai wutiri a masallaci kuma an ka bi liman ana sallan tarawihi to kai kokari ka jira har sai an gama komi da komi an sallame ka sai an yi wuturi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ma al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laila wanda ya bi liman har aka gama kaga wanda ba a yi shafa'i da wuturi da shi ba a gama ba har aka gama yana da ladan dare gaba daya kai sallah Allah ya sa mu dace wannan ya yi tambayi masu yawa ban sani ba ko zai samu duka wai mai hukuncin masu yin karta a waya duk dai karta karta ne kuma mun karanta a cikin ayar da ta wuce duka yana cikin al'azlam karta duka karta ta yana cewa ai masa bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu da suke cikin surutun nisa'i aya ta uku da kuma wace ai baka ɗayan ba wai wasu malamai sun ce yin mata biyu haramun ne saboda waɗannan ayoyi eh wasu malamai sun faɗa mana amma in kana son ƙarin bayani akan wannan ka koma farkon suratul nisa fanki huma taba lakum minan nisa mun yi cikakken bayani akan wannan wasu malamai suna da ganin cewa an soke aya ta uku saboda ayan nan ta can karshe karshe walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku iya adalci tsakanin mata ba walau harastum ko da kun yi kokarin hakan sai wannan ya nuna cewa kenan ba za a iya Allah kuma ce fa in khiftum Allah ta'dilu a aya ta uku in ba za kuna jin tsoron adalci fa wahidatan ku yi daya amma wannan zancen mu rusa shi mun masa rugurugu don haka ba haka bane ya halatta mutum yayi daya yayi biyu yayi uku yayi hudu menene hukuncin mai aikin gwamnati ba da takaddun shi ba salarin da yake ci halal ne ko ba haram ba ko haram salarin yana daidai da takaddun takaddun nasa ne to kudin ba saboda mai ake biyansa saboda takaddun ko to tun da takardun ba naka bane kudin ma ba naka bane haka mutum ba zai ci kudi da gumin wani ba haramun ne a wancan shekaran ka yi maganan wasu ayoyi cikin bible wanda ya nuna gaskiyan zuwan manzon Allah sai salama sai wani malami ya ce hakan haramun ne saboda su ma za su iya daukan alkur'ani su shiga da shi coci ya ce hakan zai jawo rabuwan kai wani irin rabuwan kai dama ai ya halatta wanda ba musulmi bai taba alkur'ani ai mun faɗa wancan lokacin alkur'ani mai translation mai fassara ya halatta ka ba wanda ba musulmi ba domin ya karanta ya game ya Allah ya ce a ciki in ba ka ba ta zai san gaskiyar kai dai karka bashi alkur'ani cikakke na larabci la ya masa illa tahir an fahimta musulmi ma wanda bai da tsarki ba zai taba alkur'ani ba sai yana da tsarki ballantana wanda ba musulmi ba amma wanda ba musulmi ba ka bashi qur'ani mai fasara ni ma ko babul din mai fasara na dauko ai yace sallan tarawihi sun kasu kashi nawa ne suna nan kashi kashi ka duba cikin fiqh qiyam ramadan na albani yayi bayani akan su ya lata ai sallan tarawihi da raka'a goma sha ɗaya kamar da aisha ta ce ya yi hudu ya huta ya yi hudu ya huta sannan ya yi uku kuma masu tsayi za ka iya yi da raka a tara sai ka yi shida kenan sannan ka yi shafa'i da wuturi ya lata ka yi da mai bakwai an gane sai ka yi hudu kenan sannan ka yi wuturi da guda uku ya lata ka yi biyar sai ka yi biyu sannan ka yi wuturi da guda uku ya lata ka yi ukun kadai ya lata in an rasa ma in kai malalaci ne ka yi daya ai ya fi babu dai kawai kaga an yi sallar isha'i kuma kaga cewa kai in kai bacci kayi kenan ka tafi kenan ba za ka iya tashi ba to akan a rasa kwata-kwata kai Allahu akbar kul huwallahu ahad kai ta kai gama shi kenan a samu raka ɗaya kar a rasa wannan duk ya inganta wallahi kuɗi nan kun cika son arha ba fa na ce ku tsaya ku gane ba fa na ce ko sunna ne ka rika yin ɗaɗɗaya ba na ce akan babu saboda wani baya yi kwata-kwata to akan babu gara a samu ɗaya tun lada ɗaya kake so kai daya amma ba wai kai mutum ya je ce ai mala ya ce ai ta yin ɗaya ni ne na ga wata ɗaliba a cikin makaranta kuma ba zan iya mata magana ba zan iya tura abokina ya mata magana ko kuma in isa mss ya halatta ya ce amma ba zai aureta ne ya halatta ka aureta mu je gaba wannan ya ce wai ai ba wani dogon bayani mala ya ce na kasance wannan ya ce ya kasance yana addu'a in ya yi addu'a yakan ce albarka ko albarkan annabi sassalama wannan ma mun yi bayani a cikin hudu ba ko ba mai maimaita shi ko da yake wani bai ji hudubar ba abinda muka ce shi ne, a wajen addu'a abinda ya fi maka shi ne ka roƙi Allah da sunayen Allah ya Allah na roƙonka da sunayenka saboda wannan ayar a ƙur'ani ce ta ce ka tace wani lahil asma'ul husna fad'uhu biha sana ya halatta kuma ka roƙi Allah da siffofinsa ka ce ya Allah don kai me kaza da Allah don siffarka kaza wattaqullaha alladhi na bihi kana roƙon Allah da shi kansa to wannan ya halatta kuma ya inganta kuma ga ayar alkur'ani kuma shi ya fi kowanne sannan kuma ya halatta ka yi tawassuli da aikinka ka ce ya Allah don aiki kaza da nayi mai kyau kamun kaza sannan ya halatta kuma ka ce wani ya maka addu'a sai ka yi tawassuli da shi ka ce wani ya roƙa maka Allah to wannan shine abubuwan da malaman sunna suka faɗa amma mutum ya ce Allah kamun kaza don albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka to amma malamai da yawa suna cewa ba wani malami dai da ya ce wannan abun shirka ne ba shirka ba ne amma bid'a ce bid'a kuma tana da muni malamai suka ce saboda ba a san annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa mutane su rinka ce Allah ka mun kaza don albarka na ba kuma sahabbai ba haka suke yi ba to abin da yafi maka dacewa shine kai daidai da yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi an fahimci wannan ko don haka in zaka yi addu'a ka roki Allah da sunan Allah ko da siffarsa amma karka ce Allah ya maka kaza saboda wani wani nan da annabi ne ko da kuma mala'ika ne abin da ya fi maka dacewa ke in mutum ya ji kuma ba zai ki gani ba ohonsa ah, ya ce wannan ya ce wa gidanmu ba ɗan ɗariƙa ba ne amma mahaifiyata ta kasance duk watan rabiul awal, sai ta riƙa yin sadaka kuma ta riƙa dafa abinci tana rabawa tana ce wannan ne watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wannan abin da take yi din bid'a ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce in watan rabiul awwal yayi ku rinƙa raba abinci saboda a watan aka haife ni ba kuma raba abinci da neman lada aikin ibada ne aikin ibada kuma sai Allah ko annabi ya ce ka yi kafin kake yi to ita waye sata shine yace hakan shirka ne ba shirka bane bid'a ne to haka menene za a mata shine a mata nasiha dan gaya mata cewa ga yanda yafi shine ta bada sadakan ta a Rabiul Awwal da ba Rabiul Awwal ba amma ta keɓe ta ce sai Rabiul Awwal wannan abun kuskure ne shikenan amma ba sai ka mata tsanani ka ce yanzu wannan abun shirka ne ko wani abu mai tsanani ba jama'a an fahimta amma cikin lalama tun da mahaifiya ce a nuna mata cewa ga abin da ya fi dacewa kuma a nuna mata in kaga ta yi a rabiul awalan an zo rabiul sani ya kace mamakin fara abin alheri baki ci gaba ba sai ta ci gaba a koyaushe sai ka nuna mata ta haka za ta gane insha Allah wannan wayin malam ka biya kuɗi a maka karatu alqur'ani a roƙa maka Allah ba haka bane ba a yin wannan ba shi ma bid'a ne ba a biyan kuɗi saboda addu'a in za a addu'a ana yin addu'a ne haka kawai ya halatta wani ya karanta qur'ani yayi addu'a da shi wa kansa ko yayi wa wani amma ba a biyan kuɗi malamai sun ce wannan bid'a ne don a karanta maka qur'ani kuma ba a biyan kuɗi don a maka addu'a muna tafiya sharp sharp saboda babu lokaci ne eh, wai ya ga magana wasu akan mace ta shiga yau ya ce malam muna magana akan mace ta shiga cikin midiya kamar tv tana wa'azi sai wasu suka ce ya halatta ni kuma sai na ce musu bai halatta ba suka ce me ya hujjata sai na ce musu naji a gunka ne kai malam mansur isa ya kafa ka ce bai halatta ba bayan kuma ban taba jin ka faɗa ba malam ka yafe mun eh na yafe maka amma ban faɗa ba ya halatta mace ta yi wa'azi ko a TV ko ba a TV ba don haka su waɗanda kuka yi musu da shi su suka fi ka daidai an fahimta saboda Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya halatta mace ta yi wa'azi ko a TV ko ba a TV ba kuma magana ta ba al'aura bace Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce matan annabi ma wanda suka fi kowa daraja ya ce suna iya magana da mutane amma Allah ya ce in za su yi magana fala takhda'na bil qawli kada su rinka gwalangwasan murya kada su rinka wato rausaye murya su yi magana wa qulna qawlan ma'rufa ya halatta su yi magana wanda aka saba don haka mace ya halatta ta yi magana ita dai ta sa hijabi cikakke na musulunci kuma ta yi magana na mutunci kuma ta yi wa'azi Allah zai bata lada kamar yadda zai baka kaima amma na yafe maka wannan ya ce wani abu ne yake sa a yi ma mutum azaba a cikin kabarinsa abubuwan da suke sa a yi maka azaba a cikin kabari akwai wanda suke dunkulallu akwai wararru dunkulallu shine kawai duk wanda yake saba wa Allah da manzonsa ya yin abin da Allah da manzonsa suka sa to wannan akwai alaman za a masa azaba a cikin kabari sannan abubuwa ɗaiɗaiku waɗanda aka lissafa wanda suka inganta a cikin hadisi akwai kama hadisin abdullahi dan abbas cikin bukhari da muslim cewa annabi manci yana sa a yi mutum azaban kabari wasa da fitsari mutum ya fitsari bai yi tsarki ba kawai ya maida wandonsa ya rufe wannan yana sa ayi mutum azaban kabari an gane ko sannan daga ciki akwai wanda ya tabbata cikin hadisi mutumin da zai yi ƙarya ƙaryan nan ta watsu yana sha'awan ya faɗi abu ƙarya ai ta watsawa a gari ai ta watsa jita-jita na ƙarya wannan ma yana daga cikin abin da ake mutum azaba cikin kabari hadisin Abdullahi dan Mas'ud sannan kuma mutumin da yake ya haddace ƙur'ani ya ya aiki da shi bai karanta ba bai tashi da daddare kuma bai aiki da shi da rana ba ya ki ya aiki da shi wannan ma yana sa a masa azaban kabari sannan cin riba yana sa a azaban kabari wasa da sallah tarikus salati yana sa a yi wa mutum azaba ƙabari kabari ko mutum ya rinka jinkirta sallah cin kudin marayu yana sa a yi wa mutum azaba a kabari yawan zina yana sa a yi wa mutum azaba a kabari don allah maɗaukin sarki ya tsare mu wanda ya ce mene ne hukuncin ɗaliban da suke shan neskef don kada su yi bacci don su yi karatu wannan ya halatta ai ba kwaya ka sha ba ɗan kwaya su ne muka ce musu sun yi haramu amma yan neskef su yi ta shan su malam ya halatta mutum yake yin azkar lokacin da yake sauraron wani karatu kamar lokacin da ake tafsiri ya halatta mana in kaga zaka iya in an dan yi shiru haka yake ce subhanallah alhamdulillah malaman suna haka suke yanzu bin baz Allah ya ji kansa ma wanda suka san shi suka ce ko cin abinci yake in ya sa loma kafin ya daga ɗayan zai ce subhanallah alhamdulillah ko yaushe da azkar yake to haka ake so to amma ba kuma ana karatu kana jin karatun kuma kana subhanallahi wani ɗaya zaka yi ma ja Allahu li min qalbayni fi jawfihi zuciyarka an baka ɗaya ne kaga baka da guda biyu a lokaci guda ba zaka iya hadawa duka biyu ba don haka abin da yafi shine in an samu dan shiru sai ka yi. amma ana cikin karatu kuma sai ka saurara musamman ana karanta Qur'ani wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu Allah ya ce ku saurara wannan yace ce wai malam kamar yadda ka ce duk abin da yake tafiya a ban ƙasa dabba ne to hadda mu mutane ya ce tambaya ta shine abinda malaman kimiyya turawa suka ce mutane ma dabbobi ne wai su ne intelligent animal gaskiya ne ni ba rana da abinda suka ce ni dai na ga maka cewa dukan mu dabbobi ne hadda kai wanda baya harami ya kashe dabba ya halatta wanda yake harami ya ci wani mun faɗa ya halatta ya ci in ba don kai aka yi ba in don kai ne ya yanka ya ya farautan bai halatta ka ci ba wannan shi ne yake azumi sai ya gyatsa har ya je wani ruwa ya zo masa makogoro kuma sai ya haɗe me yasa ka haɗe kai kazami ne in kai abu duwa abin da ya fito ka fito da shi waje in kuma ya koma da kansa shi ya koma ba abin da ya karya maka azumi an fahimta abin da ya fi karfin ka ya galaba amma ka riga ka kawo shi baki kuma ka zaki bai da shi dagwalo kenan menene bambancin la ilaha illallah da la ilaha illallah don naji wani ya ce da cika ba baka cika ba in ka ce la ilaha illallah <laughs> duk ɗaya ne da la ilaha illallah da la ilaha illallah da subhanallah da subhanallahi da alhamdulillah da alhamdulillahi duk ɗaya ne amma wane ne fi yin daidai shine wanda ya ce la ilaha illallah wanda yafi da daidai kenan saboda a larabci ka'idar larabci shine la yuqafu alal harakat ba a faɗan wasali kuma a tsaya akai in dai larabe ne ba za ka taɓa jin balarabe ya ce la ilaha illallah ya shiru ba Kai dai bahaushe bahaushe ma wanda bai kware a larabci ba amma wanda ya iya larabci ta zai ce la ilaha illallah ai ba a tsayawa kan haraka sai dai zaka wuce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga nan amma zaka tsaya la ilaha illallah haka zaka tsaya an fahimta amma duk yi. lokaci ya yi ko Na. menene hukuncin mutanen da suke cewa suna bauta wa Allah ba dan lada ba sai don saboda manzan Allah sallama ya taba jin wani mawaki ma yana cewa to a wurin mawaki ne da aka kamini hujja ne yanzu ba daidai ba ne fadar wannan mun fada cikin karatu cewa muna bauta wa Allah ne kamar yadda Allah ya ce annabawa suke yad'una na ragaban wa rahaban suna suna bauta ma Allah madaukin sarki suna da kwadayi kuma suna tsoro kana kwadayin aljanna da lada kana tsoron alhaki da kuma wuta wannan shine aqidar ahlus sunnati wal jamaa shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine addinin dukkan annabawa haka Allah ya na alqur'ani shine rabbana atina fid dunya hasana ka bamu mai kyau a duniya fil akhirati hasana ka bamu lada ka bamu aljanna wa qina azaban nar ka tsare mu daga wuta wannan shine aqidar islama ina so kai mun karin bayani game da mashi'an Allah shar'iyya da kuma kadariya wannan abu ne wanda na mun faɗe shi a cikin tafsiri ina tsammani amma in mun samu yana da dogon bayani ne in mun samu da shi da wani anan da ya tambaya akan wasu tambayoyi masu muhimmanci akan aƙida ya ce a masa bayani akan menene wahabiyanci kuma yana so a masa bayani akan wane ne Abdul Wahhab kuma wane ne Ibn Taymiyyah wannan zan yi shi a cikin darasi na musamman in Allah da zamu samu gaba a cikin tafsiri ko kuma a cikin tambayoyi na gaba sai zama akwai lokaci wannan yana da bukatan bayani sosai ne insha Allah don haka iya dan lokaci abin da ya bamu kenan mu yi yanzu sauran waɗanda basu ji su ba sai su dan yi hakuri sai in Allah ya kai mu gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah Yeah.